أصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم نأخو كذية نتحكيم daga cikin sabubba muhimmai wanda suka janyo bayanan khawarij islam rabbihim yin watsin su ga matsala na takin sun yi watsi da matsala na takin su ya shi sun ce ba mai hukunci sai Allah an gari ku ma annahu kanu shi a duk da su yan khawarij sun kasance a cikin rundunar Ali bin Abi Talib radiyallahu an kuma suka neme shi da takin suka neme shi da cewa a yi tahkim su suka ne shi lokacin da ainihin mu'awiya ya daga qur'ani <clears throat> cewa a yi sulhu ai asali aliyu bin abi talib ya san sulhu ɗin sai san sulhu Kamar su ɗaliban shi suka matsa mai cewa inda dai an nemi sulhu da littafin Allah a yi sulhu mana a gane yayi tunda an nemi da littafin Allah a yi sulhu ai ya kamata ya yarda aliyu da ya ga mabiyan shi sun karkata sai ya yarda don kada ce shi din nan shi ya zama bare an gano wannan ko kuma da ya zo ya yarda ya ka samu wasu ɗalibai suka ware suka ce ah, ya za a yi ka yarda a yi hukunci da a ce wai mutane su zama to alƙalai ai bai halatta mutane su zama to alƙalai ba mai alƙalanci ba mai hukunci sai Allah kuma sai Aliyu ya ga abin ya mai wani irin bambar kai kina. na yau daban na gobe daban misali a lokacin da wannan ya cika dalabu minu ai ina radiya ali bi takim ai lokacin da Aliyu ya yarda da takim din sai suka nema daga gare shi ya janye daga wannan ra'ayi ya janye daga matsala na tahkim din kai ya fito ya bayyana da sa sai aliyu ya musu raddi raddi mai zafi akan wannan matsala din an gani yana daga cikin babban dalilin da ya suka bayyana suka yi tawaye ga aliyu su kawari shi farko dai suna da karancin girman addini suna da karancin fikin to kuma gashi su din nan suna ganin cewa aliyu ma ya yi ridda ko abin da ya kama da wannan sun nemi ya janye bai janye ba suka yi ridda abin da suka janye daga sojojin shi suka ware amma da suna tare da shi a matsayin ɗaliban shi ne su suna goyon bayan shi an gano wani hudu na'am nan hudu daga cikin sababi wanda ya janyo bayyana kawai akwai zalunci na sarakuna zalunci na masu hukunci wannan yana daga cikin sababin yin tawayensu kuma za wato sarakuna da suke mulki suna yin zalunci suna kauce hanya yanzu kuma kawarin mutane ne masu ganin sabon Allah kafirci ne to duk mutumin da ya kafirta za su dauke jinin shi ya halatta to ba zai taba yiwa dan kawari ke yarda da shugabancin fasiki ba su suna son mai mulki ya zama to mala'ika mai fufuki la ya asuna Allah ma amarahum wa yaqaluna ma yumarun na'am ya kasance suna maimaitawa cikin gudubobinsu da maganganunsu cewa lallai masu hukunci a zalimai kuma gaskiya ne in ka duba zai ga masu hukunci da gaske a zalimai ne ba mai karya sansa kan wannan sannan wato munkarai barnace barnace ga zinace zinace ga shaye shayen giya ga fasikanci kala kala sun yadu cewa lalle a imma wato farawa daga Aliyu radiyallahu anhu tare da adalci da falalen shi sannan kuma da sauran sarakuna na Banu Umayya da sarakuna na Banu Abbas kulluhum galaba. a tunanin Khawarij ba a tunanin su duk nan gaba ɗaya azzalumai ne su ɗauki Aliyu azzalumi ne saboda ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah sun dauki muawiya a zalimi sun dauki kaza kaga wannan maganar mai da aliyu fasik a zalimi wannan kuma ƙarya ne nasu amma fa a zalimi ne amma an gansu